muna godiya ga ana madaukin sarki mai kowa mai kowai wanda ya gada mana haɗuwa a wani wanda ke mai kaya da albarka shi ne masallaci wani da za a tsara ma su ta'ala a yau sallan ya muna shi ne wata ya tsaye mafi kalla da wurare a bayan sarki ne masallaci masallaci an samu motsa da al'adu da su ta'ala an samu lafiya tsaye wanda a yau muna ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai hijirar masu ana sallallahu alaihi wa sallam da kuma zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mai lafiya. a wajen kuma ba don tattaunawa dangane da abin da ya shafi addinin musulmi kamar yadda malamai suke gaya mana a kowane lokaci da ake yi تأتيه لك وتأتيه للعقاب إذا لم تكن وجهك رسول موضوع كما دين الصدق وأعاد دين البصير هو وألا أما في الدين الدين لنا عقاب سنقول لك وما تكون وما كمان لا نسوى لا تعلم شيخ محمد الأمين a daurawa wanda yake a baya bukatar a kai wani ne ce da aka kawai za ku ba shi dama ya ya amfani da mu mu abin da za mu yi sauraro da aka ya kamata mu zama ko masu nutsuwa ko da su dan ba amfani amfani su idan ka tafi ya zama ko ka ɗauki wani abin da za ka yi amfani da shi ko ka rage wasu abubuwa da laifi da kake yi ko ka gyara wani kuskure da kake a cikin ka?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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki muna gode masa salati da daukaka da aminci bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har yanzu a ranar sakamako yau muna yammaci ne na Lahadi wanda ya zuwa 23 ga watan daki hijira 1447 wanda ya zo goma ga watan biyar 2026 mun haɗu a wannan masallaci na abu musa al'ashari radiyallahu anhu a wannan unguwa ta rijiyar lemo a wannan tsallake na sunan nan tsallaken gabas dala fage ne ko dala nan dala ce? yawa ai nan fage ne a karon shi nan fage local government ce ko mu tsallaken mutan shi ne rijiyar lemo dala rijiyar lemo fage to muna fata Allah ya shiga cikin lamarin mu baki daya kada Allah ya bamu da kanmu ko da kiftawa ido ne da farko muna godewa Allah muna mika salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muna godiya ga wanda ya fi da dukiyarsa ya gina wannan masallaci Allah ta kama da alheri sannan muna mika kuma addu'a ga waɗanda suke gudanar da wannan masallaci karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Tukur Moriki da masu taimaka masa a wannan masallaci Allah ta kama su da alheri da kuma shi wannan shehin Sheikh ah, Alhamidi shi ma muna masa godiya da duk waɗanda suka samu daman halarta mafi yawan ku samari ne alama haka shi ne kanku ba hula shine alamar samarta yanzu da mu ne muka zo da ni da wannan da waɗannan manyan malaman dukkan mu ba hula ta za ku yau wanda yake faruwa ne amma ku ga ba ruwan ku kan ku ba hula kuma ba wata matsala Ya gani to saboda haka muna muku fatan alheri ko Allah ya ga alheri a rayuwarsa Abin abinda mu tattauna a wannan lokaci shine al-imanu bil wal qadar ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida dukkan mu mun karanta hadisi na biyu a cikin al'arba'unan nawawiyya a cikin wannan hadisi idan inda jibrilu yawa annabi alaihi salatu wassalam tambaya cewa ma huwa iman sai ce al an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi to wannan na karshen akan sa zamu magana al iman bil qada'i wal qadar khairihi wa sharrihi ulwihi wa murrihi zamu tattauna kan wannan saboda alaƙarsa da rayuwar yau da gobe Alaƙarsa da rayuwar da yadda muke ganin kanmu a ciki da yadda abubuwa suke jujjuyawa da yadda suke caccanzawa da yadda suke zuwa da abubuwa daban-daban wanda bai fahimci wannan babi ba zai iya faɗawa cikin hatsari mai girma shi yasa aka saka wannan a cikin rukunan imani wato ainihin guda a shida a za mu tattauna ta fuskoki guda bakwai fuska ta farko shine ma'anan alqada wal qadar da ake kira alqada wal qadar alqada da yana nufin abin da Allah ya tsara tun fil azal kun san da abin da yake faruwa nan a wurin Allah an gama shi tun tuni a rubuce yake ba wani sabon abu da yake faruwa Allah duka komai Allah ta'ala ya riga ya san shi da ilimin sa azali saboda haka duk abin da ke faruwa a gurin Allah sananne ne rubutacce ne kaddarare ne saboda wannan hukuncin rubutun da Allah ya sa aka yi na komai zai faru tun daga farkon duniya har karshen ta shi ake fassara shi da alqada shi kuma alqadar wannan abin ya faru yadda Allah ya tsara din abin ya biyo tsari yadda Allah ya tsara abin ya tafi akan wannan tsarin har ya zuwa ƙarshe to wannan din hukuncin Allah din nazartar da abin shi ake kira wato ainihin alƙadar ko kuma suka ce din da kaga alƙada yana ɗaukar ma'anan ƙadar ko ƙadar yana ɗaukar ma'anan ƙada Dukkan su zuwa cikin alƙur'ani mai girma ta ɓangare na biyu kenan ma'anan hujjoji da dalilai da suke tabbatar da wannan rukuni na farko akwai ayoyi guda hudu a cikin alƙur'ani mai girma aya ta farko shine da Allah ta'ala yake cewa faqadarna fa ni'mal fa qaddarna akwai kiran fa qaddarna ko akwai kiran fa qaddarna fa ni'mal qadirun Allah yake mu muke kaddara komai ko madalla da mu masu kaddarawa wani gurin ku yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai da ka gani Allah yake mun halacce shi ne biqadar ko komai Allah ta'ala ya kaddara shi wani gurin ku bai ce cewa me نعم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير babu wani abu da zai faru mai daɗi ko mara daɗi wanda ya maka ko bai maka ba ko ya zo maka da abin da kake so ko aka san haka ko ka ji daɗinsa ko baka ji daɗinsa ba ko ya faranta maka ko ya munana maka face a gurin Allah wannan abin tsararre ne rubutacce ne shi imani da qadar dinnan yana da rukunai guda hudu na farko al ilmu cewa Allah ta'ala iliminsa ya haɗa komai da kowa ilimin Allah yalwatacce ne faɗaɗaɗɗe ne ba shi da farko bai da iyaka a haɗa da kulle shai'in ilma wa ahsa kulle adada da haka ilimin Allah ta'ala suka tashi wasafa shi da wannan sifa sukan ce ilimin Allah ta'ala yashmal al-ma'dumat wal mawjudat wal mumkinat والمستحيلات والجائزات ويشمل ظواهر الأمور وباطن الأمور ويشمل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علمه غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان فعلم الله تعالى يا هذا كومي da كومي شنو ma'anan a بكل شيء علم shay'in ilma على كل شيء قدير komai Allah yana da iko a kansa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum saboda ilimin Allah ya shimal al-mumkinat da abin da zai faru mai yiwa duka da abin da zai yiwu ko ya ko bai yiwu ba yana cikin ilimin Allah mustahilat abin da ba zai yiwu ba ma yana cikin ilimin Allah wajibat abin da yake yiwa ake gani to yana cikin ilimin Allah mawjudat dukkan samammu suna cikin ilimin Allah ma'adumat dukkan babu babu tana cikin ilimin Allah makana duk abin da ya kasance a baya yana cikin ilimin Allah wa ma yakunu da abin da yake kasance yana cin ilimin Allah wa ma lam yakun da abin da bai kasance ba laukana kana da zai kasance kabla an ya kuna kafin ya kasance yana cin ilimin Allah ta'ala zawahirar umur ji abin da ake gani da ido yana cin ilimin Allah bawatinin umur ji abin da ba a gani yana cikin ilimin Allah ta'ala ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba ilimin Allah mantuwa ba za ta riske shi ba shi yasa wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا wa ma tujri nafsun arzinta ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir haka ilimin Allah ya hada komai zalika lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in kadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya haɗa komai da komai to wannan wajibi ne mutum ya yadda ya amince ya karba ya gamsu ya kudire ya faɗa ya aikata cewa Allah ta'ala babu wani abu da baya karkashin sanin sa babu wani abu da sai ya faru Allah yake sanin sa babu wani abu da kafin ya faru Allah bai san shi ba babu wani abu da zai faru ba da sanin Allah ba babu wani abu da zai faru ba tare da kaddarawa Allah da yarda Allah da kuma ganin damar Allah a cikin faruwar wannan abu ba ko mai kyau ne ko mara kyau ne ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba sannan na biyu kitaba sai abin da ka gani yana ƙarƙashin rubutun Allah Allah ya rubuta shi komai a rubuce yake isa Allah ta'ala yake illa fi kitabin mubin komai yana na a cikin littafi a cikin littafi a rubuce komai rubutacce ne Allah ya sa a rubuta komai abinda Allah ya fara halitta daga farko shine alƙalami yace wa alƙalami yi rubutu yace wa Allah ta'ala mai zan rubuta yake ka rubuta abin da zai faru daga nan har tashin alkiyama daga wannan shine rubutu na farko wanda aka ba kowa da komai yana karkashin wannan rubutu bayan an yi wannan kuma sai aka zo aka yi rubutu na alim zarra wanda Allah ya rike alƙawarin mutane gaba ɗayansu da duk abin da za su yi sana aka zo aka yi rubutu na shekara-shekara aka zo aka yi rubutu na wata-wata aka zo aka yi rubutu na mako-mako sannan aka yi rubutu na kullum kullum sannan aka yi rubutu na yanzu yanzu sannan ko aka yi masa rubutunsa a cikin mahaifiyarsa ana halittar mutum kafin ya fara motsi ko yana fara motsi mala'ika yake zuwa ya rubuta masa abu hudu wa umira bi katabi rizqihi duk abin da kaga zaka samu na arziki arzikin ilimi ne arzikin kuɗi ne arzikin lafiya ne wata fasaha ce wata hikima ce wani dabara ne wani wayo ne wani azanci ne wani kwarewa ce wata kujera ce wani kaki ne wani matsayi ne wata daraja ce wata kima ce wata martaba ce duk abin da za ka samu din nan wa umira bi katib rizqi me zaka ci me zaka sha buhu nawa zaka ci na shinkafa daga halitta ka zuwa yanzu buhu nawa zaka ci na masara lita nawa zaka sha na ruwa tufafi nawa zaka sa shekara nawa za ka yi umra bi katib rizqi wa ajalihi sana zo a rubuta ajalinka in ka shigo wannan duniya shekara nawa za ka da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa kuma a ina wani abin an rubuce shi kuma aka rawa mutum matattakala a wajen rubutun nan matattakala hudu kana da mazauni hudu mazaunin farko cikin mahaifiya shine mafi karanci don mafi karancinsa wata tara ne a mutum aka haife shi kafin wata tara wani yakan nan haura wata tara kaɗan amma mafi yawan mutanen duniya sun shigo ne a wata tara zaka shine mafi gajarta wata tara a cikin mahaifiya wannan shine ka na farko mazauni na biyu shine cikin ita wannan duniyar wanda shi kuma ya fi wancan tsawo shi kuma fi tsawonsa shekara ɗari na san masu shekara ɗari a nan kaɗan ne ɗari da ashirin ba akan samu masu ɗari da ashirin amma ga sun yamushe sun yankwane sun motse sun laushi wani ma sai da a dinga ɗauko shi ana shanyawa a rana in ya bushe a mai da shi inuwa su ka shi tsawonsa haka ne da ka yi ɗari sai ka ji komai ya ishe ka rayuwar ta ishe kai ka ishe kowa ko ya ishe ka kun ka ce ya baba ce har yanzu yana nan to Allah raba lafiya ce amin amin ba ta ishe kowa to wannan mudda ita kuma ta kare sai kuma a shiga mudda da ku shine mudda kabari shi ko kabari ya dangana ga yaushe za a tashi alkiyama kuma yaushe kai ka mutu yanzu wani ya shekara dubu biyu a kabari in alheri ne yana karba in azaba ce yana karba kuma nan gaba ba san shekara dubu nawa ya rage alkiyama ta tashi ba to da haka zaman kabari shi kuma shine shi ko muddasa wani kowa zai zauna a kabari har zuwa lokacin da za a tashi alkiyama to daga nan kuma sai gidan aljanna ko gidan wuta to shi kuma ne ya fi koma ne dadewa saboda shi ba littafi wai a wuta ba a cewa shekara ta kaza ga wata kaza da kwana kaza da mutu sa'a kaza kawai in an shiga wuta an shiga shikenan ba rana fitowa in an shiga aljanna an shiga ba rana fitowa yasa masu shiga aljanna akwai ibtida'an akwai intiha'an akwai wanda zai shiga aljanna karan farko ana zuwa a ce wuce aljanna akwai kuma wanda sai ya biya ta wuta ya dan girba abin da ya shuka sai imaninsa da rahamar Allah da jin kansa da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fito da shi wani kuma ya shiga ya shiga kenan ita aljanna ba a shiga a fito amma wuta ana ita ai wuta ce kadai ake iya akwai mai shiga dindindin akwai mai shiga ya fito ita kuma aljanna ba a shiga a fito in dai ka ji kafa ka biyu tashi dira aljanna to shikenan ba fitowa waɗannan su ne da kategori suke yi wa ajalihi shaqiyun aw sa'idun sannan mutum shakawa zai samu a rayuwarsa ko arziki shakawan nan kala-kala ce sa'adan nan ma kala-kala ce wani zai samu duniya ya samu lahira ya rayuwa mai kyau a duniya kuma ya samu kyakkyawa kuma a lahira wani shi ake kira mai arzikin duniya mai arzikin lahira haka aka rubuto masa din a cikin mahaifiyarsa wani an rubuto masa mutsiyacin duniya mutsiyacin lahira ba nan ba can hasirar duniya wal akhira zalika huwa al mubin a ce ba duniya ba lahira wannan ita ce babbar tabewa wani kuma nan kadai zai samu da abin da yake so man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa kana sa'yuhum mashkura wani kuma zai samu duniya kadai ba zai samu lahira ba komai za ka ga samu ga kuɗi ga mulki ga sarauta ga ilimi ga isa ga takama ga jin ji da ka komai an ba shi a duniya amma fa ya cinye rabansa na lahira man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولكن وني بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى wani duniya kawai كو so سماتاكي faminan nasu man ya ƙolo rabbana atina fi duniya wa ma lahu min akwai ya Allah ban duniya ban duniya ban duniya Allah kuɗi Allah mulki Allah wadata Allah sarauta Allah cin zaɓe Allah kujera Allah kaki duniya kada yake gaya wa Allah Allah ya ce to inda bashi fa ya zo lahira bai da rabo wa ma lahu akhirati min khalaq in ya zo lahira bai da rabo da duniya yake so Allah ce na ga dama sai ba shi duniya yayi suna ya shahara a san shi ya girmama ya wadata ya ɗaukaka ya shahara ko ina a san shi amma da ya je lahira ba shi da komai a lahira wani kuma lahira Allah yake ba shi duniyar babu cikin wahala cikin talauci amma talaucin ba yana da imaninsa yana da tauhidinsa yana da son annabi yana bin annabi yana girmama annabi amma bai da wadata cikin kullun kuɗin haya da kyar kuɗin abinci da kyar tufafi da kyar aure da yaya da kyar yasan masai da kyar komai da kyar cikin wahala cikin kunci amma kuncin bai ƙunta tashi ya raba shi da imaninsa ya raba shi da Allah ba haka zai rayu ya je lahira sai ce ka gama shan wahala salamun alaikum bima sabar wa ni'ma kubata saboda haka Allah ya kasa mutane mai arzikin duniya da lahira Allah samu na ciki matsiyacin duniya da lahira Allah ya tsare mu matsiyacin duniya mai arzikin lahira ya yi ba to ita ya kuwa duniya ba a sassu ne arzikin duniya matsiyacin lahira ba a so ne matsiyacin duniya da lahira ba a so ne arzikin duniya da lahira ana so matsiyacin duniya mai arzikin lahira in wancan na farkon bai samu ba sai a da wannan to da ce ka rasa biyu ita duniya an karasa ta dama karewa take wato daga cikin yadda Allah ya wulakanta duniya da ya mata wani abu ko ka kare ko ta kare ko ku kare ya cire kalmar dawwama akan duk abin da ke duniya Allah ya cire masa dawwama in kujera ce kana nan za ka ta kare ko kai ka kare wani tenuwarsa ta ƙare wani rayuwarsa ta ƙare ko ta shi ne mai mulki amma yana tsakan mulkin rayuwarsa ta ƙare mulkin bai ƙare ba amma rayuwar mai mulkin ta ƙare wani kuma rayuwar mulkin ta ƙare shi yana nan yadda kuka ga cewa mutum yana da ajali to da kujera da kaki da mulki da kuɗi da shekaru da duk su ma suna da ajali da kyau da lafiya da samartaka da ƙuruciya duk suna da ajali ko baka mutu ba sai ƙuruciya ka ta ƙare ko baka mutu ba sai ƙarfin ka ya ƙare ko baka mutu ba sai lafiyar ka ta ƙare ko baka mutu ba sai damar ka ta ƙare kana nan da ranka amma sai dai ka ji ana yi amma ba da kai ba sai kake faɗa a yi yau sai dai a gaya maka ka yi wannan duka Allah ya rubuta wa kowa shi a cikin mahaifiyarsa sha'ir aw sa'id saboda haka wannan shine sanin wannan rubutu da Allah ya wa kowa sannan na uku mashi'a da abin da kaga yana faruwa sai da Allah ta'ala ya ga dama ganin dama Allah din nan kala biyu ne akwai abin da Allah yake so iya yarda da shi akwai abin da Allah baya so ko bai yarda da shi ba kuma duk suna faruwa kuma Allah ya sani Allah yana son imani yana son gaskiya yana son adalci yana son tausayi yana son rahama yana son haɗin kai yana son zaman lafiya yana son tauhidi yana son kirki yana son gaskiya yana son duk waɗannan abubuwa ne da Allah yake so amma wani sai wani yake Allah baya son zalunci baya son shirka baya son bid'a baya son cuta baya son zamba baya son munafunci baya son shirka baya son zalunci baya son annabimanci, amma ana yi saboda abinda Allah ya faɗa shi ne ya faɗa hukunci waɗannan abubuwan guda biyu da sahabai suka ce ya lalla wai tun da ma can Allah ya san duk yan aljanna ya kuma yanke zaman su aljanna ya eh duk yan wuta ma ya san su ya yanke musu zaman wuta suka je to aikin mu to aikin ne muke kuma tun da ɗan wuta ɗan wuta ne ko me ya yi? Ɗan aljanna ɗan aljanna ne ko me ya yi? to mu aikin da muke yi ko me amfanin sa sai yake wa qul imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu aikin a duniya ta raba dan aljanna yana gurin aikin aljanna dan wuta yana wajen aikin wuta yanzu wani ko nawa zaka bashi ba zai tsaya a masallacin a gama laccan nan ba saboda ba irin aikin sa bane in yazo ma wuce ta je ka su da Allah wadannan ba su da aiki amma ana goge in ana goge yana gaba ko ana jije, ko ana wata shegantaka yana kan gaba za a zo a ce wa'azi free za a yi wa'azi shi wa'azi ba a yankan tiket ba a biya kyauta ne a gaya maka Allah ya ce kuma kyauta a ce maka annabi ya ce kuma kyauta amma ga shi kyautar ne amma ba zai zo ba amma da za ce wani mashahurin mawaƙi zai zo kuɗin tiket ɗin dubu ɗari kafin yamma tiket ɗin ya ƙare saboda kowa an sauƙaƙa masa abin da zai kai shi inda yake wani ba zai sallah ba da an kira sallah sai ransa ya ɓaci wani kuma a kira kira sallah ba ya dinga duba agogo lokaci ne ba lokaci saboda sallar tana ransa ta masa sauki yadda kake jin saukin sallah wani kuma nauyin ta yake ji yadda kake jin saukin azumi wani nauyin sa yake ji yadda kake jin saukin fitar da zakka wallahi wani yana da biliyan daya kun ga zakka biliyan daya miliyan 25 ne amma wallahi ya ya shiga jahannama da yake sai kamar ya ciri tsokarsa miliyan ishirin da biyar aikin komai ba ya ga Allah ba shi miliyan dubu amma yana jin ba zai iya yin zakkan miliyan ishirin ba ka masa nauyi saboda ba a hore masa aljanna ba za ka aikin aljanna ba zai masa sauki ba idan ka ji aikin aljanna yana maka sauki a ce Allah ya ce ka ji ka karɓa da sauki a ce manzon Allah ya ce ka ji ka karba da sauƙi to wannan alama ce ta cewa kai tun sunan kai da cikin aljanna in haka ce Allah ya ce ka ji abin ya maka nauyi ma ka so a ce Allah ya ce to da me za a shiga aljanna ba da Allah ya ce ba aljanna ma da mata Allah ce da me ake shiga aljanna manzon Allah ya ce to wani sai ka ga ba abin da yake masa shi kuma ciwo a duniya irin a ce Allah ya ce annabi ya ce sai a ta cewa wasu sun ce wasu sun ce yana ta jin daɗi amma da ka ce haka Allah ya ce sai ta tashi saboda ai eh, wai za su kira Allah wa da hushma azal qulubu qulubu ladina min akhirati wai za su kira ladina min duni idza hum yastabshirun Da an ce Allah sai zuciya su ta takura ta kuntata su ji zafi amma da an ce wani Allah sai su ji dadi saboda dan aljanna aikin aljanna yana masa sauki dan wuta aikin wuta yana masa sauki shi yasa ya ce fa qul imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu tun a nan duniya za ka gane aikin aljanna yana ma 'yan aljanna sauƙi aukin wuta yana wa 'yan wuta sauƙi yanzu wani ba zai taɓa zuwa gurin da ake saɓan Allah ba ko kyauta ko ake bawa kaga dai giya wa ake amma wani ko an ba shi kyauta ba zai sha ba ko zinabi ake aje a amma wani ko kyauta aka ce zo zinan ba zai ba sako ko ana yin sa da arha to kuma da za a ce aikin addini ai akwai wanda ake biya aje a yanzu wanda za su tafi aikin haji miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai mafi ƙarancin abin da mutum ya biya zai je ya ibada amma yanzu wani ce biya miliyan goma ya tafi kallon bal a italy ko a spain shi dama tun daga nan ɗan wancan ne ko ɗan ina ne shi ɗan ina ne shi kai ɗan ina ne ɗan manchester ne ko ɗan ko dan arsenal ne ko dan wace ne dan barcelona ne sai dan ina kuma gidago sun zauna suna ta kuka na ce mai faru suka ce wai cinsa aka haka ake aka yanki da suna can suna abin nan kana nan kana kusa a banza a wasu idan ka tafi kasuwa da kana bata kanka lokaci a kullum mu yassaru lima kudi kala kowa yana jin sauki yana jin daɗi yana farin ciki da da aka halice shi Allah sai ya maka muwafaka saboda kyan zuciyarka da kyan manufarka sai ka ji na Allah yana maka daɗi na Allah yana maka sauki na Allah ba amma wani sai ka ga duk aikin wahalar sako da irin azabar da aka tana wa mai sako amma shi bai jin nauyi haka yake daurewa yayi haka yake cijewa yayi ko da sakon ba shi da daɗi haka yake daurewa yayi ko da ibada tana da daɗi baya daurewa yayi suna ka kun daga nan an raba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa gamsashiya cikakkiya cikin hikima kuma ta wadatar ko shi kowa ya gamsu to me yasa muke ta aikin aljanna wasu suke ta aikin wuta in duk dan wuta dan wuta ne dan ya ga shi an raba duniya dan wuta ya kama hanya wuta dan aljanna ya kama hanya aljanna ai kafin ka samu ɗaya daga cikin yan aljanna ya koma hanya wuta sai ka samu dubu daga hanya wuta sun dawo hanya aljanna annabiru la yuqasu alai to saboda haka wannan shine mataki na na uku mataki na uku shine al-khalqu wal ijad komai ka gani a duniyan nan wanda kake jin dadin sa da wanda baka jin dadin sa da wanda ya maka har kai kanka duk halitta ce ta Allah yanzu ne shi babban matsalar sa ya ce Allah ya shi baki malam ka duba kinka kai takama ka da ka tashi ka ce ni baki ne sai me kai farin ciki da Allah ya ka baki wani ya taba kallon wani yake kai baki ne yake to sai me ka'aba rigar ta mece ce aka ce baka yace cikin idan ne a ciki da me yake kallon aka ce bakin yace tawada da alƙalami wanne ne da takaddar da me yake rubutun yace to shi mai wannan alhajarul aswad ko shi ma mai aswad aka ce shi ba baki saboda aka yi mu bakin ma muna muke da Allah ya baka ki da aka kakkare na kanka haka wulakanta kanka shi wani matsala sai wa aka yi shi dogo kowa gajere wai aka aka yi shi mai kiba kowa siriri wai aka aka yi siriri kowa mai kiba wai aka yi shi mummuna yana ganin kowa kyakkyawa wai aka aka yi shi mace yana ga ga namiji wani yana ga an yi shi namiji ga mace malam karka damu duk inda kaga Allah ya ajiye ka nan kafi dacewa wani yana ga misa aka yi shi a Najeriya aka yi shi a Kano aka yi shi a kabila kaza da kabilarka da babanka da babarka da garinku da launinka da kalarka da tsawonka da gajartarka da bakinka da farinka da muninka da kyanka da jinsinka duka kaddara ce duka ba a yi shawara da kai ba ba wanda aka yi shawara da shi ya zaɓi kalar da yake so ko zaɓi baban da yake so ko baban da yake so ko ƙabilar da yake so ko garin da yake so ko launin da yake so ko kalar da yake so ko jinsin da yake so ko tsawonsa ko gajartarsa ko cansa ko muninsa wannan duka an gama ne kawai karɓa za ka yi kawai kashe na gode Allah amma wani akan wani sai je kashe kansa wani sai ka ga namiji aka yi shi amma ya juye yana so ya koma mace wata mace aka yi ta juye tana so ta koma namiji wannan yana cikin babban matsala da muke ke fuskanta a rayuwarsa da ke hautsina masa tauhidi wani kuma sai ya ji ah, ya aka aka ba wannan kuɗi mun taso tare mun yi firamare tare mun yi makaranta allo tare ni fa na ma muna yara ma fa na fishi o oh, na fishi wayo ya aka ya wuce ni sai hasada ta shiga a ga rashin karɓar kaddara sai hasada ta shiga ya aka ya wuce ni ya aka ya fi ni ya kai aka bijin sa fiye da ni ya kai zai wuce ya kai a gidanmu shine akan gaba sai ka da ta shiga to shi ma yana ciyar shin karɓar kaddara da ka karɓi kaddara za ka gane a ah, ashe biyar da Allah ya yi nan na fi wani biyar da Allah ya ajiye ni nan gaba da wani nake biyar da Allah ya ajiye ni nan ya yi min abin da bai wa kowa ba ya ba ni abin da bai ba kowa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wannan tauhidin ya zauna a zukatanmu a wannan babu sai ya ce mana ka kalli wanda yake sama da kai a harkar lahira wannan zai sa ka ƙara ƙwazo ka kalli wanda yake ƙasa da kai a harkar duniya wannan zai sa ka yi godiya don ka kula yanzu sai muka juya abin kullum muka tashi kallon duniya sai mu kalli na sama da mu to in kana kallon na sama da kai a duniya babu ranar da zaka ce wa Allah ka gode domin na farko dai na sama da kai ba zai kare ba to yaushe zaka ce ka gode misali kai mai keke kana kallon mai babur kai mai babur kana kallon mai mota kai mai mota kana kallon mai jirgi ko to kaga ana ta tafiya ana tafiya kullum ba za ka gode wa Allah ban kana da keke sai ka samu babur da samu babur sai ka samu mota haka haka haka haka sai ka sai ka gaji abin da ka samu wani na gaban ka sai kaga babu ranar godiya haka musu amma ka juya ka ce ni ina tafiya a ƙasa amma wani kuma gurgu ne ko yawwa wata ran wani malamin mu mai hikima muna karatun makamatar hadidi a gurinsa sai ke ce mana muka ce malam ba kuɗi fa asan ɗalibin ilimi yana sannan kuɗin siyan littattafai da kuɗi abuwa sai ce ai in baka gida takwas in baka gida takwas ko kana gida takwas ka ce ka gode wa Allah amma baka gida takwas ta kaka za ka kasa godiya Allah ita na farko ku matattu ne muka ce ba matattu ba ne ce to da ku matattu ne da yanzu kuna makabarta to ku je makabarta za ku ga matattu duk wanda ku gani ana kwance ba shirya waye ba lokacinsa ne kare ba wanda ya shirya ya je shiga sa ya ci abin shi wani yana tafiya wani yana zaune wani yana magana wani yana business wani yana kasuwanci wani yana sako wani yana biyayya wani yana kan mulki wani ya sauka wani zai hau duk sai kawai ga mutuwa ta zo wani mai mulki ne wani mai sarauta ne wani malami ne wani ɗan kasuwa ne wani hajjiya ce wani saurayi ne wani ma an ɗaura aurensa amarya ba ta tare ba Allah ya ce taho lahira wani ya fita bai shigo ba wani ya shigo bai fita ba wani ya fara bai kare ba wani ya kare bai fara ba wani ya kwanta bai tashi ba wani ya tashi ya ce a gyara gado sai na dawo sai dai wani ya kwanta sun haka yake tun da ba ku makabarta ku gode wa Allah tun kuna da rai na biyu na biyu ba kwa kurkuku yi suka shi a rawar kalla ba ma kurkuku ake to duk gani a kurkukun nan ko laifi ko kaddara ce ta kai a cikin nan akwai waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa suna jiran ranar da za a rataye su da igiya akwai wanda aka musu ɗaurin rai da rai ne ma'anar rai da rai ba rana fito wasu a kurkuku sai dai a fito daga wasu wani an masa ɗaurin shekaru wani ma alƙalin ya bata fayil din ya bata ko alƙalin ya mutu fayil ɗin ya bata yana nan zaune shekara 40 ba ga man laifin da ya ba ba yake masa hukunci ba ba kwanan can baya wata jiha an fito da wani mutum bayan shekara kusan 40 kurku wai wai kuskure aka yanzu yace to ina zani mun ga kun kashe rayuwata komai nawa ya kare duniya duk ta tafi abokai sun tafi iyali sun tafi shekara a rayuwa ko hukuma a gano ba ka da laifi ina ake wannan a duniya ana yi a ko ina ana samun wannan kurakura za ka almuhimmu dai in baka samu kanka a nan baka gode Allah na uku asibiti wato don ka ji wa'azi wata ran wa'azi ba sai an ja maka aya ba in ka fita nan ka dinga shiga asibitin kashi kai dubiya kawai ka je kai dubiya ka je gurin masu matsalar spinal cord nan gadon bayan su ya goce likita ya gaya har abada ba zai kara zama ba za ka a kwance ki ka je ka tarar da waɗanda suka samu larura an cire musu kafafuwa an rataye kafafuwa ka ga wani an cire hannayen an cire kafafuwa ka je ka tarar da wani kashin ya cire an kawo rodi an sa screw an sa kusa an sa a ciki yanzu ne makon kashi rodi ne a gurin da rodi ne yake tafiya da kusa da komai da komai ka je ka tarar da wani ainihin wato ga larurar ga rashin kuɗi ga rashin magani an sai da duk gonaki an sai da gidaje masu taimako har sun kare an bashi shi a nan gurin da akwai wata juji ko wata bola da ake jefa mutum wallahi sai dai ka tarar da su akan bola an yi karu karu an zo an jefa su a bola saboda don ba a jefa mutum a bola ne amma wasu sun gaji da jinyan mutum ya ke warke ya ke mutu kowa ya gaji kawai ba a masa ƙanshin mutuwa ne saboda an san mai rai ba da za ka yi da shi kwanan can baya wasu likitoci suka gayyace na asibitin aminu kano bangaren intestine care unit suka ce malam fatawa muke so kai mana akan karasa wanda yake mutuwa suka ce a wannan fannin namu na intensive care unit wato wurin ko ta katta kwana ko ta kwana wurin da mutum ya kai masharsha mai yake ke gargara mutum ya kai gargara to wani za a tarar da kwakwalwa da zuciya ne suke mutuwa to wani sai a tara percentage din mutuwan kwakwalwarsa da fafacin din mutuwan zuciyarsa ya sa ba zai dawo ba wato mutuwar ta kai kamar 99% motsin da yake bai fi ɗaya a cikin rayuwarsa ba duk asbabul mauti gaba ɗaya sun haɗu bacin a ce zai dawo mai rai ya ci gaba da cikakkiyar rayuwa to wannan ɗan ɗayan da ya rage wanda watakila akan akan oxygen yake ko akan wani inji yake shi yake taimaka masa yake yin motsi da ba wannan injin da tuni ya cika to a iya sa a ɗan butsire wannan dan a huta da kuɗi da ake ta kashewa shi ya ƙarasa iyalansa su huta asibiti ya huta kuɗi da ake ta kashewa a huta shi ma da